منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga turbayar ƙasa muka halicci babanku annabi Adam kuma cikinta za mu mayar da ku ta hanyar binnewa idan kun mutu kuma daga cikinta za mu sake fitar da ku a wani karan don tashin alkiyama